Ƙungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha ta ƙasa ASUB ta ce maganar yajin aikin da take ciki yanzu haka babu gudu ba ja da baya. Har sai ranar da gwamnatin tarayya ta cika alkawuran da ta yi wa ƙungiyar. da yake amsa tambayoyi game da yajin aikin da kungiyar ke ciki jim kaɗan bayan tashi daga wani taron manema labaru da kungiyar ta kira a jihar kaduna mataimakin shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa malam usman yusuf dutse ya ce gwamnatin najeriya ta riga ta nuna halin ko in kula game da ilimin kwalejin kimiyya da fasaha na tarayyar najeriya wannan ƙoƙarin da muke muna nema ne mu kawo gyara kuma kamar da faɗa farko gyara baya yiwuwa sai an ji jiki kamar zuma ne ba sai da wuta da haka iyaye su yi haƙuri yara su abu insha Allah za a dawo kuma za a ga canji insha Allah. Ko waɗanne bukatu ne kuke da su ne? Bukatun da muke muke tsakaninmu da gwamnati suna da yawa sun kai guzan goma sha uku. Akwai agreement da muke da gwamnati tun a alif dubu biyu ɗari tara a cikin su ba wanda ba guda ɗaya da suka cika shi. Kullum hakuri suke bayarwa kullum hakuri suke bayarwa har aka zo alif dubu ɗari da sha uku muka fara yajin aiki. suka ba mu hakuri muka janye suka ce a cikin guda goma sha uku nan mu ba su guda hudu za su yi suka zaba da kansu guda hudun nan yanzu suka sha sai a cikin sati biyu sati biyu yanzu ya wuce muka ba su wata guda ya wuce muka kara musu wata guda ba su yi ba shine muka koma a watan goma koma ya gajin aikin nan kullun sai dai su ce kaza za a yi kaza sai kullun alkawari kuma ka san idan wuta ya kone ka sau ɗaya ga toka dole ka guje ma saboda sun sha alkawarin ba sa cikawa da za su cika hudun nan da kuka ce sun muku alkawari a baya za ku koma sosai za mu koma ko a je mun gaya musu kuma su sun sani gwamnati da muke sha kasar nan yanzu ba sa bada muhimmanci mai ilimi damun su daban ne saboda in ka dubo wani abubuwa abubuwa za a gama iya gama su cikin lokaci kalilan inda sun dauka bayan ɗaya bayan ɗaya ne a ce bis shekara an yi guda ɗaya ko guda biyu wallahi da yanzu an manta rawayan abubuwa yanzu ka duba UNESCO ta ɗibi kasashen eh, Afirka guda talatin ta yi mu ne na ƙarshe kaga su Liberia masu ganawa da sun fi mu gara eh, kashi talatin da ita ke bayarwa mu kuwa takwas muke bayarwa da hayar mafi yawa da aka taɓa bayarwa shine lokacin abacha da ya bara kashi goma sha ɗaya so idan kuma aka ce an ci gaba tafiya haka ƙarshen ta abu ne zo ya ruguje ne gaba ɗaya kuna sanar da cewa akwai makarantu ƴan uwanku da su yanzu suna ci gaba da karantawa mun sani akwai matsaloli da wani makarantun akwai wanda saboda rigimin da yake cikin gida wanda har ya kai su ga kotu ba za su iya eh, shiga yajin aiki da kungiya ta kira ba saboda ka san idan kotu ba da matsaya akan a dakata sai an ta ba da hukunci dole su dakata don kuma akwai wanda siyasa ya shigo ciki musamman na makarantunmu na jiha wanda gwamnati sun mayar abin siyasa ya shigo ciki sun barazana da sauran su da yasa su wa'annan eh, makarantun su kasa eh, joining strike gwamnati ta kafa kwamiti wanda za su bi su binciki me bukatun tantance bukatun kowane makaranta saboda in za a da gudunmawa ko a bada da kaso da kuɗi a bayar bisa bukatu ba kawai a yi eh, jifa 'yan kaɗanya ba a duba mai bukatun jama'a baya to amma kwamitin ma su aikin su ma ya zan problem so yawancin ka duba daga azuzuwa wurin kwana ɗakin karatu ɗakin koyan ah, sana'o'i da komi duk su riga sun ruguje kayayyakin aiki ayyukan su riga sun zama tsoffi wanda ba amfani da su yanzu ba a yayin su so idan ka koya mutum aiki da abin da zamanin sa ya wuce in ya shiga wajen aiki kuma ya taya zai yi amfani da wannan ilimin so bukatun da ake magana kenan cewa gwamnati ya kamata a gyaggyara waɗannan abubuwan yanzu yanzu dai kimanin watanni shida kenan daga yajin aikin farko na gargaɗi da kungiyar asuf ta fara zuwa yajin aikin da ta dawo wanda ta ce ya biyo bayan gazawar da gwamnati ta yi da na cika alkawarin ta ɗauka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya